wani kakan shi mutumin ba ba na kirki ba ne wani kakan sa ba mutum ne kirki ba ce yanzu an da kuma ba da kuma daga damarsa da hagunsa ta ɓangaren danginsa na rawa da ɓangaren danginsa na mahaifiya duka ila Allah subhanahu wa ta'ala ya za'a ba mutum ne ما وحي أما حين أن أصبح تسمية عديد يتيم في الكتاب إذن أنا وغير نجم هذا الكل تعادل إذن الله بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف ابن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن رعي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان wannan ita ce na sabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga kansa daga kan Adnan take tsayawa abin da ya tabbata ke har aka ruwaito daga ibnu abbas radiyallahu anhu yana cewa duk wanda ya ci gaba daga daga adnan to ya kariya hmm? duk wanda ya ci gaba daga adnan to ya yi kariya ya ce kazaban na sabu masu nasaba sun yi kariya waɗanda suka ƙara daga adnan suka ci gaba suka ci gaba har sai da suka kai annabi adam alaihi salam sunansa dai muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa ya ce ni hamsatu asma ina da sunaye guda biyar duka waɗannan sunayen na yabo ne ya ce ana muhammadun wa ana ahmadu wa ana lamahi wa ana al'aqibu wa ana al annabi ta mai ce ina da wasu sunaye guda biyar mafi girma eh? a wani hadisin sunaye biyar ni hamsatu asma ina da wasu sunaye guda biyar na farko ana muhammadun ni ne muhammad muhammad da hausa shayago ai allazi yuhammadu bi kasrati wanda ake yawan yabansa shayaba kenan muhammad shine Hassan radiyallahu anhu yake cewa wa shaqqa lahu min ismihi li yudillahu fa dhul arsh mahmud wa muhammad Allah ma abucin ubangijin al-arsh shine wanda ya tsada sunan manzon Allah ta daga sunansa sunan Allah daga sunayensa akwai al-hamid shi kuma manzon Allah ta sama sunansa muhammad sannan na biyu sunansa ahmad sannan na uku sunansa almahi almahi manzan sama ya fassara ce allabi yamhu Allahu bihi sayyi'a wanda ta sanadiyarta Allah ya ce goge mabayin su su shine almahi shine mutanen zamfara da safa suke ce mamahi muhammadu mahi to mahi ne sannan na hudu ya ce ana al'aqib fala nabiyya ba'di ni ne al'aqib ma'ana al'aqib wanda ba annabi bayan sa na kenan sannan na biyar wa anan hashiru ni ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai tayar da duniya daga shi daga al'ummar da su babu wata al'umma da za a sake yi sabuwa ita ce alhashir waɗannan sunayen guda biyar sunayen manzon Allah su salama ne akwai wasu sun tabbata kamar nabiyun rahma wanda ma ya sama littafin da suna nabiyun rahma wato annabin tausayi sannan akwai nabiyul malhama nabiyul malhama ba nabiyul rahma ba kuma nabiyul malhama al-malhama yaki duk waɗannan sunayen manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yana da kuma siffofi irin su al-mustafa irin su al-mukhtar irin su al-muntaka irin su al-bashir irin su an-nadir irin su al-mubashshir da makamantan su waɗannan siffofi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ba sunayen babansa kuma babun abdullah sunan babansa abdullahi sunan babansa abdullahi bin abdul muttalib sunan kakansa na farko shine abdul muttalib abdul muttalib shine ya haifi abdullahi abdul muttalib wannan ba abdullahi kawai ya haifa ba ya haifi ta'ya da yawa abdul muttalib yana da mata da yawa ba mata ɗaya ba manzon Allah su salama babansa shine abdullahi ɗan uwan babansa shaƙiƙi wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya shine abu talib uwa ɗaya uba ɗaya suke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai irin su al-abbas akwai irin su abu lahab akwai irin su hamza sannan akwai mata irin su safiya hmm? safiya bint abd al-muttalib wanda ita ce ta haifi az-zubayr ibn al-awwal الزبير بن العوام shi kuma ya auri biyar sai na abubakar wato na na asma'u suka haifi ‘ya'ya daga cin ‘ya'yansu waɗanda suka fi shahara akwai abdullahi bin zubair radiyallahu anhu sahabi akwai uwwat bin zubair babban tabi'i kuma malamin hadisi kuma malamin fiqh ɗaya daga cikin malamai guda bakwai na madina wanda fiqhun madina kakab yake komawa gare su to waɗannan dangin manzo Allah to Abdul Abdul bin hashim ɗan hashim shi ma hashim ba ɗaɗaya ba abdulmuttalib kawai ya haifa ba ya haifi wasu ya'ya amma dai abdulmuttalib shi ne wanda ya fi bayyana saboda daga tsatsansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya fito bin abdi mana sannan kakansa na gaba shi ne abdi mana kakansa na uku ko abdulmuttalib na ɗaya hashimu na biyu abdimana abdumana shi ne kakansa na uku bin kusai kakansa na hudu shi ne kusai kusayyu bin kila kakansa na biyar shi ne kila hmm? kilab da hausa ne kenan suna jin kunya fasa rawa ne a ai akwai abin da nake zan fitar muku shi ya yasa na tambaye ku jamu kalbin jazakallahu khairan ما هو الكلب بهوتا خيرين فميسا لا غباتي كسامة أنت من السنة سؤال سفحت لا غبا وكمين دي ابن دريد يكي فجي أتشي لتابر تجمحارة الأنساب أبنى كي يكي الاشتقاق أفوا الاشتقاق جمحارة الأنساب من ابن حزمي آه، الاشتقاق ya ce larabawa suna kallon dabbobi da irin halayensu to sai su sama 'ya'yansu sunan wannan dabbar fatan su ɗan ya zama yana da irin halin wannan dabba to wani hali ka rike da shi yana da hali mai kyau shi ne yadda da mai gidansa yadda da mai gidan shi duk wanda ya zama mai gidan kare ne to sai inda karfin karen nan ya kare wajen kare shi hmm. a shi za a shafi sai da ya buga misali da shi a farkon shafi biya ya ce wa ƙadƙila kun kalkalbi ya a ahdu ya ce ai ana faɗa ana cewa ka zama kamar kare ya a ahluhu masu shi wani zubin zai ta koransa amma shi kuma baya gajartawa wajen kare su da ba su gudun ruwa. <laughs> to kaga shi shi kun ga shine wannan shine muka ce na nawa na biyar kila na shida bin murra kakan manzon da sama na shida shine murra na bakwai bin ka'ab ka'ab kenan na takwas bin lu'ai lu'ai na tara galib na goma sihir sihir hmm? na goma sha ɗaya malik na goma sha biyu annabur na goma sha uku kinana na goma sha nawa huzaima na goma sha biyar mudrika na goma sha shida iliya na goma sha bakwai mubar na goma sha takwas na goma sha tara ma'ad na ashirin adna nan ake tsaya mun ce muku ibn abbas yana cewa ban nasabu masu ilimin nasaba sun yi karya da suke wucewa suke har zuwa annabi adam ya ce ya allah madaukakin sarki yana cewa kuhunan bai na ke kafira a tsakankanin al'ummatai wasu Allah subhanahu wataala ya sa akwai yankewa ko da ka ba Allah bai ambata ba zai yi wa a tsakanin wani wani wanda aka ambata da kuma wanda aka ambata a saman sa zai yi wa akwai mutum goma ko talatin to to su ina suke to shi yasa wannan shine aka yi ittifaki a kansa a tsaya zuwa ga Adnan Adnan shi yasa lugar larabci ake ce mata bintu Adnan harshen larabci yaren larabci ake ce masa bintu adnan diyar adnan wannan adnan din ake nufi wa adnan min waladi isma'il shi ko adnan yana cikin 'ya'ya na annabi isma'il 'ya'ya wanne malamai suka ce zai iya yiwa ɗan tsatsu wato ɗansa kai tsaye zai iya yiwa kuma an ce walad ana nufin cikin jikokinsa ko jikokin jikokin shi ba mun gane ismail alaihi salam annabi ismail alaihi salam baba larabi ba saboda babansa annabi ibrahim yaren da yake shi ne ake ce masa ibraniya al-ibraniya shi ne hebrew language to annabi ibrahim baba larabi ba ne to kaifa ta'arraba Isma'il ya annabi Isma'il ya zama balarabe a lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya yi ma annabi Ibrahim alaihi salam bishara cewa zai haihu malaman tarihi wallahu alam da tafsiri suna cewa a lokacin shekarun shi 120 shi yasa matar shi ta ci a alihu ana ajuzun wa hada ba'al shaykhat yanzu na haihu alhali ni ba karari ya ce juya eh? wa ba ba'ali shaykhan kuma wannan mijin nawa ya kasance da dattijo tsoho shekarun shi 120 ita kuma ana cewa a lokacin shekarun ta 90 to ba ita ba ita wannan mamar annabi Ismail alaihi salam ita ce Hajar ya aka yi annabi ibrahim ya samu hajjar annabi ibrahim alaihissalam ya samu na hajaru alaihissalam a lokacin da ya tashi zai yi tafiya daga garinsu iraki zuwa biladu sha da ya zo akwai wani sarki Zanini idan mutum ya zo da matarsa sai ya kashe mijin sai ya kwace ta da aka zo ita tsara mata annabi ibrahim alaihissalam kyakkyawar mace ce da suka zo aka tare su aka ce wace ce wannan sai annabi ibrahim alaihissalam ya ce hiya ukhti ya ce ‘yan uwata ce wannan magana ce kuma kocin kuma ya ce kuwa eh, sai ta ce ya ce hiya ukhti wannan magana tana ɗaya daga cikin maganganu guda uku da annabi ibrahim alaihissalam ya yi yake cewa ya faɗi abin da ya kama da ba gaskiya ba ya faɗi abin da ya kama da ba gaskiya ba ya ce ne uku ce ‘yan uwata ce da ya ce ‘yan'uwa ta ce shi kenan sai wannan sarki sai ya sa aka shigar da ita sai ya niya ya taɓa ta da ya niya ya taɓa ta kawai sai ya ga wani abu ya taso masa kamar zaki sai ya ihu in ya koma sai ya ganta ta koma daidai ya haka hasko ƙarshe sai ya kira mutanen mutanensa sai ya ce ku zo akhijuha fa inna ma adkhaltum alayya jinniyatan yace maza maza ku zo ku fita da ita kun kawo min aljana Ko da ya zo za su wuce da annabi ibrahim alayhi salam sai ya ba ta kyauta kyautar da ya ba ta ce kyautar baiwa wannan baiwar ita ce hajjau da aka zo sai sarwa sai ta ce ma'annin ibrahim alaihissalam wannan baiwar da aka bani ita kyauta na baka ita ka yi sadaka da ita watakila allah ya baka ɗaka sanadiyar to shi ne sai ta bashi hajaru cikin ikon Allah ko shi kenan sai hajaru sai ta haifi Ismail sai Allah malaukakin sarki yama annabi Ibrahim a.s. wahayi cewa ɗakinsa na ka'aba ya rushe saboda haka annabi Ibrahim a.s. ya je ya gina masa wannan ɗaki kuma ya ɗauki iyalansa da hajaru matarsa wato sadakarsa ko da kuma ɗansa ismail alaihi salam ya je ya aje su a wannan dokar daji shi ne ya kai su can ya aje su to bayan tarihi ne mai tsawo abinda ya faru ya faru ƙarshe sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sace mutane suka rika zuwa wajen kabilar da ta fara zama a wajen kuma ta yaɗu ita ce jirgo kabilar jirgo to su ne suka ba su kuma larabawa ne to sai suka ba annabi ismail alaihissalam mata to shi ke na aka yi ta hayayyafa aka yi ta hayayyafa to shi ne har har an manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ta nan mun gane to shi ne wa isma'ilu wa ibnu ibrahim alaihi assalam shi kuma isma'il shine dan annabi ibrahim alaihi salam الذي رأى أبوه إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يذبحه kuma annabi ismail shi ne wanda babansa ya mafarki annabi ibrahim ya gani a cikin bacci cewa yana yanka shi mala ya ce fastalama haka ne a naku ina ganin larabcin ya kamata zan atlama ne ko fastaslama domin idan aka ce istalama shi ne ka an shi abu istalama ya sani musulama shi ne ka an shi abu amma aka ce aslama ko istaslama shine kanika so daga ko dai ya zama aslama fa aslama ko kuma ya zama fastaslama saboda aka fastaslama li amrillahi ta'ala ko mu zaɓi wanda ƙwar'ani ya faɗa falamma aslama wa tallahu lil jami'i suka miƙa wuya da ɗan da aka yi mafarkin ana yanka shi da shi baban da ya mafarkin yana yanka ɗansa dukkaninsu suka miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala ففجاه الله بذبح عظيم في ألا يفنشأ النبي إسماعيل عليه السلام da wani abin yanka mai girma falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya ibrahim an saddaqta ru'ya to can sai yake cewa ne wa fadainahu bi dhibhin azim wa tarakna alayhi a akhirin sai lai ta zama an baka ta zama shari'a kun ji babansa ko wannan dangantaka ta bangaren babansa ke nan. wa ummuhu mamarta kuma aminatu bintu wahab ita ce aminatu yan wahabu shi kuma wahab bin abdi mana ɗan abdu mana ba wancan abdumana sun ba ba wancan abdumana mana sun ba Bini zuhurata dan zuhura bini kila kun ga a kilab suke haduwa Kakana nawa kenan da babansa da babansa suna haduwa a kakana na biyar shine kila kun ga suna da dangantaka ke mamarta babanta waha kakanta abdumana abdumana kakanta na biyu zuhura kakanta na hudu kila ko daga nan sai dan dangane bin mutla tafni ta abin mu'an ibn zalim ne ne kun dangane to da kada da baban manzana sama abdullahi da mahaifiyarsa amina bin wahab suna haduwa a kakanta kila kila وأبوها يومئذ هو سيد بني الزبرة نسبا وشعبا. بابنت دعك يشي مسا حاكنت دعك يشي مسا زبرة ما لأتي أبوها يا لي أهلا تأتي مسا كابابا واتبعت لابنة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإتحاق هذا يلسى فرحة huwa sayyidu bani zumurata nazaban wa sha'a shine shugaban kabilar su bani zumura nasaban a daraja a dangantaka wa da kuma daraja a lokacin kakanta shi zumura zumura tunu shugaban sannan bayan kasancewar ne shugaba na kabila kuma ya fi kowa daraja da kima da mutunci kaga manzalar sama da danginsa na baba da danginsa na kaka danginsa na mama dukkaninsu ba wani wanda za ka soka mutanen kirki ne a wajensu ake komawa duk wata daraja tana komawa zuwa gare shi sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk duk duk duk shegantakar kafirai na manka sun kaga su manzalar sama a dangantakar sun kasa وقد تزوج بها عبد الله عبد الله بابنت يا أوليها وهي يومئذ أحسن امرأة في قريش أولا اللغة عشان قبيلة تضبط قريشاوة وباب وانما تخمدت أجرجا جمسوج دكام كي دفنيا بيقنا ما مرمى الله صلى الله عليه وسلم نسبا وموضعا a wajen nasaba da kuma abin da ya shafi mawuzi'an a wajen ajiyewa, in za a aje mata to ita za a ɗauka dangantakar ta tafi tasu sannan matsayinka da darajarta da kamun kanta da mutuncinka da kirkinka da nagartarka to duk sun fi na sauran mata hmm? ai shine shine shine shine musiri yake cewa lam tazali al-usul tahtaru laka al-ummahat wal aba'u ke zamanin nuka ba ku bushe ba kowace mace ta zo kowane uba ya zo sai a cikin ya ce na ma su ji haifu masu bari kowane zamani tun daga zamanin annabi adam alaihi salam كون قبائل أبو حكيم لا ما شيء فيه حيكون أن النبي صلى الله عليه وسلم قوة وقوة هنا أبو إجنا ما أعطي إجازات حيكون أن النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم خير أهل الأرض نسبا على الإسلام عدوني أتكر شيء قوة الخير النسبة babu wanda dangantakar su suka kai ta manzan Allah sama daraja fahimtattali min sharafi a'la jirwati dangantakar tana da wani mataki wani matsayi ruwa ta daraja wa ada'uhu kanu na lahu bidai abokanan gabansa kun kasance suna masa shaida haka sun kada su soke shi shi yasa ta ga da shi suka mai kage da suka rasa ba za su iya suka su a nasaba ba ba za su iya suka su a hali ba to kai ji suka masa kage sun suka ce ai sha'ibul majnun mawaki ne mahaukaci kahirin boka ne zahirin ne tsafi ne dan damo ne shi wannan duwanda ya biya ta karya ne وشهد له بهذا hada سفيان أبو سفيان على وقت بمسلم تبع يا مسا شهد حتى بين يدي ملك الروم هرقل عقبان سرك الروم وهرقل a lokacin da manzalar sama ya rubuta wasiƙa zuwa ga yarakar sarki kumawa azimin yana da ya da aka kama sarkin ruma wasiƙa aka karanta masa aka fassara masa sai ya ce a je cikin gari ya san akwai 'yan kasuwa da suke zuwa daga ƙasashen larabawa a ce a nemo wane ne ya san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana zuwa sai aka yi sa'a sai aka samo abu sufiya abu sufiya kuma a lokacin ana yadda da shi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi ne shugaban kasuwanci na mutanen makka duk kubu da makirci da ake shirya wa manzalar sulama ko da shi ake shirya sai kuma ga shi an samu shi kuma ana son ya ba da shaida game da manzan Allah kuma da sulama Sirakalu ya ce ma abu su ga waje aka samu mutanen da suke tare da shi aka samu mai fansara sirakam ya ce zan yi magana zan masa tambayoyi ka rika fassara mushi domin rabu ba bala ba ruru ka fassara ya ce ma waɗanda suke tare da abu su biya idan ya karya ku karya ta shi yana faɗin karya ku ce karya yake sai rasu ya ma manzan ya ma abu su biyan tambayoyi sha ɗaya daga cikin tambayoyin da ya masa yace kaifa nasabu fi yace ya dangantaka ta kanta a cikin an waye shi waye kakansa ne nasabarsa ce huwa min ashrafina na yace ya yana cikin waɗanda suka ci mu nasaba sai ya ce وشين سيه رقم يتي فكذلك الأنبياء تبعث في na نسبين annabawa idan Allah ta'ala zai aiko to ba ya zafin annabi ba gaje gaje kawai wanda da an gaji a zagi baban shi baban su sai ya zama babban mu, ya zama mutumin kirki ta yadda babu wani wanda ya zo ya kalli baban shi ya aibanta shi ta sanadiyar baban ba wanda ne zai ce ai baban ka ya saci agwagwa ko a ce ai baban ka ya saci kaka ba za a yi duk halayen da ake girma masu a waɗannan zamanin ko za a sa kubannin wannan annabin su zama suna da waɗannan halayen kuma sun kowa Ko haka Allah ya ba annabin mu sallallahu alaihi wasallam ko kun ga abu su biyan ke فأشرف القوم قوم متانا لسكف درجة كنه متانا أن نسلم قريشاوة كوني وأشرف القبائل قبيلة قبيلة تتفقوة قبيلة تتتاش فعن واسلة ابن العسقع رضي الله عنه قال لقد صحابي واسلة ابن العسقع الله يقارع مثل يبدا فليس رسول الله كما يقول نازع النبي كما ينال شيئا إن الله صفى كنانة من ولد إسماعيل ألا يازع كنانة لك آئن وتوجيب وتن النبي إسماعيل عليه السلام كنانة شيني لنا تبني نوا شا ديبقو شا Eh? sha nawa uku daga kinana cewa ma daga kuzaima cewa mudrika daga mudrika cewa iyas daga iyas cewa daga mudar cewa daga nizar cewa daga ma'an cewa bakwai ya zama na sha nawa kenan shi na sha uku shine kinana Ko Allah ya zabi kinana min walad Isma'il daga ƴaƴan annabi Isma'il alaihi salam wasafa quraishan min kinana sannan Allah ya zaɓi quraish daga kinana wai quraish a cikin hmm? shi ne fihir shi ne zimir shi kuma na nawa ne na sha nawa na sha hudu a bihir ba na sha nawa hmm? na sha nawa na goma sha ɗaya ko na goma to يكون شيني شيني شيني قريش وكجه السنين شوى إن الزوائب من فهر وإخوتهم قد بيّنوا سننا للناس السبع يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإلان وبالأمر الذي شرع وعي سهر لينا نحن قريش من كانت وأما يدعي قريش من سنانا لجنانا واصطفى من قريش بني هاشم sannan ya zaɓa daga cikin ƙuraishawa sai ya zaɓi banu hashim hashim shi ne na nawa hashimu na nawa ne na uku sannan sai ya ce wasu ne kuma sai Allah ya zaɓe ni daga cikin banu hashim saboda haka manzo Allah sama ya fito daga banu hashim kun ga yadda abin yake ko manzo Allah sama ya ya fito babban kaka shine kinana yace Allah ya zaɓo shi daga cikin jikokin Isma'il sannan a cikin jikokin kinana aka zaɓi Quraysh wanda shine Fidir sannan daga cikin banu daga cikin Fidir wato ƙurai shawa, aka zaɓuwa aka zaɓi banu hashim shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuni da banu hashim mun gane to kun kuma wani abu mafi sha'awa manzon su ne ce wulittu min nikahi wa ma wulittu min Ya ce ni an haife ni ta hanyar aure ne tun daga baban manzo Allah sama Abdullahi har zuwa Adnan bin malamai suka ce an yi tufafi ba a taɓa samun wanda ya aikata mummunan aiki balle har a samu wani ɗa wanda ba ta hanyar halas aka same shi ba ina nana ta muku duk da a lokacin ba ba annabawa ba addini amma sun tabbata akan wannan tsari na hanifiya na annabi ibrahim alaihi salam so da kai mutanen kirki ne bayan allah ba a san da wani aiki shi ne ma'ana wulittu min nisa'i wa ma wulittu min nisa'i ni an same ni ne ta sanadiyar aure ba an same ni ta sanadiyar banna ba da albasha umar ya faɗa mun ji nasabar manzan da sinima an faɗa mana dangantaka ta mutum ashirin ta manzan alisalama sannan ɓangaren babansa sannan kuma an faɗa mana ta ɓangaren mahaifiyarta amina ta bintuwa min hikmati hada lissita to mece ce hikimar wannan zaben da Allah madaukakin sarki yama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito da shi ta wannan gidan wannan babban gidan gida ne daraja gida ne kima ya yace na daya ابتادت الأرض أن لا تسمع إلا من ذوي الأنساب العالية فيه لا غباوات سابا الآدة سوء babu ba su sauraron wani ce wanda ya fito daga babban gida daga gida ne na kaba maɗaukaki idan aka ce da shugaban larabawa ne to ba su yadda su bi shi sai idan ya fito daga kuna jin su abu jahal da ake magana abu jahal lalataccen nan daga babban gida ya fito kabilar su banu babban kabila ce shi ya sa lokacin da 'yan kabila su ta yi sata kun tuno hadisin ko hankali ya tashi ta musulunta amma kuma zai zama tana tsata a wata riwaya an ce abin da take shine kana tasta'ihu al-amti'ata fa tajhaduha sai ta ce a ara mata dan kunni za ta biki ko ta ce a ara mata sarka za ta biki eh? ko ta ce a ara mata hijab ko ta ce a ara mata wuka amfani a gida ko cokali ko tukunya sai ta shayar ba ta araba sai ta shayar allon ba ita ba ta araba ara ba sai kikiki sai ta shayar ita ba ta ara ba to shi ne aka kawo ta wajen manzo da sama aka tsaye da shi zuciya barauniya da ita to shi ne sai manzo ne ce a je a yanke mata hannu to ki hankali ya tashi saboda ta fito daga cikin kabilar banu mahsu banu mahsu kabilar sa abu jihar kenan babban ƙabila ne a aka cewa zai je nemi ceto a ceto ta ka a yanke mata hannu aka ce ba wanda zai iya in a illa hibbu rasulillah a hibbi rasulillah ai ba wanda zai iya haka sai masoyin annabi kuma an masoyin manzon sama shine usama usama matashi aka ce to je ka usama ya tafi wajen manzan Allah sama yake ya ma'aikan Allah ɗan babban gida ce ka ka za kaza kaza kaza manzon sama ya fusata ya ce a tashfa fi haddin min hududillah ya usama ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد أعاذها الله سرقت لقطع محمد يدها shine wanda so da aka dace ba wa al'adar su in baka fito daga babban gida ba babban kabila to ba su sauraron ka ka ita ma ka faɗi a jika kai waye wa an babanka لا ربا وجه فكان من حكمة الله هي إذا انت جايت الهج عيسى ان اكا جايت الهج في القوة الحديدة هنا البحر موني كذا يا كذا يا كذا وشين الله يجب إذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا دقيقكم كما أيش الهجي to ku daina ambatan iyayenku ku rika ambatan Allah ka zikrikum aba'akum kamar yadda kuke ambatan iyayenku kuna alfahari da su au ashadda zikra ko kuma ku tsananta ma ambato fiye da yadda kuke ambatan iyayenku ɗabi'ar ta ce fakana min hikmatin lahi ta'ala to sai ya zama cikin hikimar Allah an fara nabiyyahu muhammadan sallallahu alaihi wasallam ya zaba annabin sa muhammad sallallahu alaihi wasallam min baitin daga wani gida kana afdal nasaban wa ala gidan da yafi halala a nasaba ya fi daraja a nasaba wa ala kuma yafi saukakan matsayi haka Allah ya zaba mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito da shi daga wannan gidan domin kada wani ya zo ya aibanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ɓangaren dangantaka wannan kuma zai zama kalubale babba yau ko mai da'awa ne ba annabin Allah ba Mai da'awa a yau al'umma ɗabi'ar mutane duk da tarbiyya addini ta ce kan mu kalli iyaye ana jin daɗi a ce ga wani mai da awa babansa kuma mutumin kirki ya fito daga babban gida za ku ga mutane sun fi saurara mutane sun fi ɗaukaka da'awarsa, sun fi jinsa fiye da a ce a ai baban shi baya jin magana baban shi baya ji amma shi kuma shi Allah ya fito da shi Allah ya fitar da merai daga matacci to sai ku ga mutane suna ɗan ƙamar ƙamar eh, abin nan da'awarsa. Allah shi kyau hatta la yakun li a'da'i islam silahun fi aydihim har kar ya zama magabtan musulunci makiyan musulunci zama suna da wani mukami fi aydihim a hannuwansu ya suduna bihi an sabilillah wanda za ta amfani shi domin hana mutane su ba hanyar Allah su tako shi hanyar Allah idan suka tashi ce dan wani tun za ku wannan makami ne babba ne to Allah sai ya tsarkake nasabar manzon Allah sallallahu alaihi kamar yadda ya tsarkake komai na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wala kuma kan wani mai hudu mai hudu annan salatahu cewa saƙon manzan sama inna ma ne wasilatun bi taghyiri wad'i al-ijtima'i faqat har kan wani ne zato mai hutu ya zo ya ce ai ai manzo ya zo yana da awa ne li tabyi'i wad'ihi fi shimali domin ya canza yanayinsa na na abin da social abin da social rayuwarsa tun daga dangantaka ga danginsa to bari ya fito shi ya fara da'awa in ya fara da'awa sai ya mantar da mutane asalinsa a'a sai Allah ya sa danginsa mutanen kirki iyayensa kakanninsa kakannin kakanninsa mutanen kirki ne kowa ya yi da cewa mutanen kirki ne za ku ji labari za mu yi nan gaba ba da dadewa ba insha Allah lokacin da abarhad ya zo zai rusa ka'aba cewa a kira masa waye wanda ake aka fi girmamawa a garin maka wa aka tura abdul kakan manzo Allah su sama shi ya tafi ya je same shi shi ya je same shi ya je same shi kuma abrahat ya ce ina ganin ina ganin ya ce yana ganin abdul da sai ya ji wata haiba sai ya ji wani irin farjini ya kama shi cewa ya ga babban mutum ya ga mutum mai daraja shi ya sa da ya faɗa masa ya ce ga abin da ya kawo shi ya ce na zo ne ka huta ka'abar wannan ɗakin da kuke alfahari da shi kaka da kakanni shi na zo in rubuta ka ganni kuma akan manya-manyan giwaye da ni da rinjina ta kafin ma in zo sai da na lankwama ƙauyukan da suke gefe sannan kuma na ga wasu 'yan raƙuma a bayan gari su ma duk haɗa da su to shi ne har ake rutuwa a kira sai yake cewa ni na zo ne kan raƙuma na ba na zo kan ɗaki ba ne to sai ya ce ka ba ni kunya farko da na ganka sai na ga wani babban mutum na dukkan jinin ka ya kama ni amma da kai magana ɗan ƙanana ƙananan raƙuman ka adadin su guda nawa ne sai na ga duk ka da yawa? sai ce ku ba shi raƙuman shi to ne aka ce abdul muttalib ya ba shi amsa shi ya ce amma ibnu fa ana rabbu shi raƙuman nan nawa ne ni ne mai gidansu ni na mallake su wa ammal baitu falahu rabbun yahmihi to shi kuma ɗakin ka'aba da kace ka zo ka rusa to yana da ubangiji su zai ba shi kariya amma ni a kuma fatima na na sani ba zan iya kare ɗakin Allah ba amma zan kare rakuma na yace ba shi rakuman shi matsiyacin banza kun ga wannan dalili na biyu أن اختيار الله تعالى لنبيه محمد من الأرض zaben da Allah madaukakin sarki ya ma sama daga cikin larabawa min da la'i da kufin lahi ta'ala da wannan yana cikin dalilan da suke nuna Allah na san larabawa ku ji wannan magana tana da nauyi da Allah ya zaɓo bawan da ya fi so a cikin to wannan yana nuna Allah na san ne musiri a hamziya yake cewa wa idza sakhara ilahu unasa bi sa'idin fa innahum su'ada idan Allah ya sauwaka wasu mutane zuwa ga wani mutum mai rabo to su ma sun zama masu rabo idan Allah ya zaɓi wani a cikin ya ce na shi ne shi to in ba ku kuka ja baya kuma kun zama na Allah to Allah madaukakin sarki da ya tashi ya zaɓo manzon sama a cikin larabawa wannan alama ce dalili ne da ke nuna Allah madaukakin sarki yana kan larabawa wa hada yaqtadi min al-muslim an yuhibba wannan yana hukunta cewa musulmi ya so larabawa min haiku jinsu la min haiku al'afraru ta ɓangaren jinsunsu ba ta ɓangaren ɗaiɗaikunsu ba kun fahimci wannan larabawa da baki ɗayan su wajibi ne musulmi ya so amma zai iya yi wa a samu balarabe kafe za a so shi ba za a so shi ba abu jahilin balarabe amma kafe ba a san shi abu lahabi balarabe ne kuma cikin dangin manzan allah sama na kusa amma kafiri ne ya mutu kafiri allah ya saukar da sura ya faɗi cewa tabbatar da ajiyar لهد وتبقى ما عدنا عنه ما وما كسب سيطلع نارا ذات لهب وابرعتم حمالة الحق في فيها حبل من مدى كنا فبداء ترشبع أما حيث الجزء لا رباك باكيدا واجدين المسلمين طبو دمين طبو دا الله أكبر يا ذائر يا ذا النبي سنة جريز النبي لعلى بيهم ولك مدفع Eh? halittar da Allah bai yi wani kamar ka ba manzo Allah ta salama ففي أفرادهم مسلم وغير مسلم ففي Musulmin, مسلم وغير مسلم domin a daidaikun su akwai musulmi a da ba musulmi ba amma an dunkule ga baki daya to wajibi ne musulmi ya so larabawa amma ta bangaren daidaikun su to mutum zai so kowanne ne ga kudin imanin mustaqimun wa munharifun a cikin laraba akwai wanda yake nisa akan hanyar daidai wa munharifun akwai kuma wanda ya kauce ma hanyar daidai ya zama lalatacce salihun wa salihun a cikin su akwai nagari sannan akwai na banza فيكره har المكروهة فيه munanan ayyukan da larabawa suke ba za ka goyi bayan su ba sai kai cikin ayyukan da laraba suke munana ne lazim sahumu na Amadu, ba za mu ba mutum zai ce bai san larabawa ba yanzu misali halin da wasu daga cikin larabawa suke ciki ai ba duka ba ne mako. na lalacewa da kwaikwayon turawa yau idan mutum ya bi wasu kasashen na larabawa ba zai iya cewa musulmai ba ne da yawan kusan duk fitilu da tokalar shari'ar musulunci sai mutum ya ji daga can take zuwa to idan mutum ya tashi zai bayani da zai ce Allah ai baya san larabawa ba sai zai ce wannan aikin da waɗannan larabawan suka yi Allah wajaransa ba na tsaye amma ya zagi larabawa duka ga baki ɗaya to bai halarta ba saboda idan mutum ya zagi larabawa duka to ya zagi wa har da waye da kawo kuka fai. kun ga aiki ne mai nuna bala'i mutum ya jawo makar amma idan wasu daga cikin su ne suke mummunan aiki sai ya faɗi mummunan aikin na waɗanda suka yi kuma ya Allah wajen da wanda mummunan aikin nasu to shi ce kuma wannan wannan tarbiyyar musulunci nan. ba a san mutum ya zama yana jamu sai mutum ya tashi sai ce duk mata mutanen banza ne kaga hadda mamashi amma lokacin da yake bari bai sani ba ka ce mata mutanen duk mata duk ba mutanen kirki ba ne na farko abin da mutum yana sauka yana direwa a maganar ta ce mamaka ce ta farko ce kun ga zai sauri ya je ko kuma kawai sai mutum hauka ya zo ya ce ai duk maza mutanen ba su da kirki duk maza mutanen banza ne to mutum yana direwa ta ce to babanka ne da farko ko in mace ce take magana ta ce baban ki ne na farko to za ta janye da sauri to musulunci ya hana mutum ya zo yana jan yana ganewa ga baki daya a'a wanda abu ya shafe shi a yi bayanin sa wanda kuma bai shafe shi ba ya halatta a masa adalci baya halatta a shigar da shi ciki adalci shine a ware shi Allah maɗaukacin sarki bai tashi yana magana kan yahudu da ya gama duk faɗin miyagun ayyukan sai ce laisu tsawa'a ke sai mu tashi subhanak mu komi subhanaka an ce lokaci ya cika mun tsaya ana ba tambayoyi nan guda uku ma da yayi وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين